mu da maraicin yau a sha 17 ga watan ramadan hijira mahihicin talikai muhammad sallallahu alaihi wasallam 1435 a muna a wannan masallaci na sayidina abu huraira radiyallahu ta'ala anhu arda inda muke gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu yunus kuma a jiya mun tsaya ga aya ta 45 inda allah subhanahu wa ta'ala 44 inda ya bayyana cewa ah, waɗanda ake kira ga addini ba su karɓawa duk abin da ya same su to sun ka jawo makaninsu allah baya zaluntar mutane komi za ka na abin da sun ka gani kawai to nasu ne su sun ka zalunci kanunsu to ga sauran cikin maganar sunan tahe allah ya ce wa yau mana ruhun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كفروا to Allah subhanahu ta'ala a sati a karatunmu da ya gabata mun faɗi cewa ranar alkiyama za a kasa mutane masu bauta ma wani Allah za a kasa su abin nan za a rarrabe su tsakanin su da masu yin bautar da wanda ake bauta ma to wannan kistar ta wuce ga cikin maganar irin ta nan ta tahe Allah ya ce kuma ka ambata ma na hashuruhum ko kuma yawma ya karanta hashuruhum wato rada za mu tayar da su su mushrikai waɗanda ake kira suna karyatawa waton ka ambata lokacin da za mu tayar da su ka allam su ka ce da ɗaya duniya ba ku zamni duniya ba illa sa'atan minan nahar wace sa'a guda ta rana wato nan wannan aya da ubangiji subhanahu wataala raddi ne ga su mushrikai domin daga cikin abubuwan da suke musu akwai tashin alkiyama waton mushrikai suna wa annabi sallallahu alaihi wasallam a musu suna ganin idan mutum ya mutu a yi aka turbaɗe shi zan ƙasa a cikin ƙasa ya warwace shi kenan ba za a tayar da shi ba har suna mamakin wannan suna cewa haihata haihata limato adun wato abin da aka yi musu alƙawalin cewa za a tayar da su to bai wannan ba kuma bane face rayuwar duniya ce kawai wannan ya rayu wannan ya mutu wato ba wani tashi daga duniya sai kaduna kamar yadda hausawa ke cewa to wannan kuskure ne ko kuma suna cewa wato Allah suna cewa su mushrikai inda Allah ke ambata a cikin suratul naziat ya qulu na inna lamarduduna fil khafira a idza kunna idaman nahira qalu tilka idan karratun khasira wato suna ganin suna tambaya idan muka duddige muka zan ƙasa a cikin ƙasa za a tayar da mu wato suna mamaki suna ta'ajjub a ce mutum ya mutu ya zan ƙasa ya ɓace za a ta abin nan tilaka idan karratun hasira wato wannan komowa ce wadda ba ta yi wa? wato an ta shi kenan an mutu ba ba dawo to Allah ya abin nan yace nan an kai musu raddi yace rana za mu tayar da su su mushrikan nan masu hadin wannan magana za su ga ba zamni duniya ba illa sa'atan minan nahar wace sa'a guda ta yini duk tsawon da sun ka zauna a cikin rayuwar duniya da daɗin da suka yi a cikin rayuwar duniya za su ganshi wannan rana ta yanka tayar da su kamar da ɗaya duniya ba su ji daɗi ba a face sa'a guda saboda abin da sun ka huskanta na hitinnu da tsorace-tsoracen ranar alkiyama da sauransu allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ta'arafu na bayanahum wato ya ta'arafu na nan hal ne min damir a damir al-mansub ga abin nan kenan fi ma'asharihim na hashiruhum waton alhali sadda za mu tayar da su a wannan lokaci ya ta'arafu na bainahum suna ganawa tsakaninsu da juna suna kuskusniya waton kamar wanda sun kasan junansu a nan duniya haka ya an ka tashe su a cikin kaburburran su za a kora su zuwa wurin tsayi to kuma za su yi ta gamuwa da waɗanda sun ka sani sai su kama abin nan ganawa tsakaninsu da juna suna tambayar junansu wannan lokaci ne alkiyama har yayi abin nan shekara nawa muka yi a cikin ƙasa ko kuma shekara muka yi cikin ƙabarin mu ko kuma shekara nawa muka yi a rayuwar duniya wato mun ga abin ya yi samri wannan ya ce mun wata guda wannan sa'a guda wannan ya ce yini wannan suna ta faɗin wannan shi amma anan ya ta'arafu ko kuma suna sanin junansu kafin a wani abu ya zo gitta ya hana su to ayoyi da na alkur'ani banda wannan ayar akwai waɗanda ke ayoyin da ke nunawar wannan ganawar ta su tambaye tambayensu sukan ba junansu amsa da abin nan zamansu da sun kai cikin kabari kan a tayar da su kamar ga wata aya Allah na cewa yau mai yanfaku fi sur wani hashirar mujirimi na yau mai idin zuraka wato ka ambata ranar da za a yi busa a cikin ƙaho mu tayar da mujirmai kahere masu karyatawa ranar alkiyama ga su idanunsu jawur saboda wahala ya ta hafa tuna bayanahun suna ganawa tsakaninsu da juna na ce ah, illa bistum illa ashara ai ba mu zamna ba kwana abin nan rabo mu da duniya zuwa lahiyar ai ba mu goma ba wato yan kwanakin da muka yan kalilan ne suna ganin abin kaɗan nan ne kwarai da gaske Allah subhanahu wa ta'ala ya ce na hannu a alamu bima ya ƙolun wato mu mun ka san hakikanin abin suke faɗa Allah ce izi ya ƙulu amsaluhum da riƙatar watan lokacin da wanda mahi hankalinsu ga ganewa ya ce musu illa bisum illa yau ma'a ba ku yi kwana goma ba rabonku da duniya zuwa lahira da dunan tashi ya ta yi ne guda lokacin duk mutuwa ku har tashin ku yi ne guda ne wata aya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna a cikinta cewa za a tambaye su ne tambayar su za a yi kwanan nawa a lahira wato barin ku da duniya zuwa barzahu a tashe ku na a tashi alkiyama kwanan nawa Allah ce a ce qala kam labistum fil ardi adad sinin shekarun ku nawa a cikin ƙasa ruhi kafin a tayar da ku duniya duk waɗannan tambayoyin da ake musu na isgili ne wato na istihza'i ne kwanan ku nawa qalu sai su ce labizna yawman aw ba'al yawmin mun zauna a barzahu kafin a tayar da mu yini ko kuma rabin yini wato nan cewa ma abu al yau suna ganin an yi ne ko kuma dai rabin yini ne bai dai wuce waɗannan don haka duk zaman mu a cikin kabari har zuwa tashi ba mu ne guda ba ko kuma rabin yini Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da a wata aya ta cikin suratul abin nan um, a haƙafu ne ko inda yake cewa wala tasta'jil bihim wala tasta'jil lahum ko wala tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan illa haka ne illa satin min nahar wato kada ka yi gaugawa ga waɗannan mutane masu karta alkiyama da abin da ake musu alƙawalin cewa za a tashi alkiyama suna karyatawa lokacin da wannan alƙawalin zai zo musu to za su ga ba su zamna a cikin duniya ba face sa'a guda kawai duk waɗannan ayoyi suna nuna muna waton mashirikai za su yi saɓani wa junansu a wannan lokacin da Allah ambata cewa ya ta'arafu funa bainahum wajen sanin gwargwadon zaman da suka yi wasu su ce kwana goma wasu su ce yini wani ya ce yawman da yau yawm wani ya ce sa'a guda ragogin wajen nawa kenan kauli biyar to duk waɗannan suna yin wannan sabanin ne saboda rashin sanin hakikanin zaman da suka yi sannan kuma da jin tsoron abin da suka fuskanta na azaba to wannan ɗan sabanin da sun yi na faɗin abin nan kwanukan zaman su a cikin kabari idan ka ɗauko waɗannan ayoyi duka ka kwatanta su da wasu ayoyi cikin ƙur'ani waɗanda ba waɗannan ba za ka ga kamar za a samu ɗan saɓani tsakanin ayoyi da wasu ayoyi domin akwai ayoyi da yawa cikin nasin alƙur'ani waɗanda allah nuna mana cewa ranar alkiyama a wannan rana mushirikai ko kuma dukkan halittu ba mai tsayawa ya tambayi abokinsa ko amininsa ko masoyinsa bari ma wannan rana mutum zai gudu ga uwarsa da ubansa yau mai firar mar'amin akhihi wa ummihi wa abi zai gudu ga uwa zai gudu ga uba zai gudu ga sauran yan uwa duka to ya za a ce kuma nan za su yi maganganu ya wannan zai haɗu to malamai suka ce kamar ayar da Allah ya ce subhanahu wa ta'ala abin nan aya ta cikin sa'al sa'il inda Allah ke cewa wala yas'alu hamimun hamima masoyi aboki rannan baya tambayar abokinsa wato ma'ana tsoron wannan yinin ya sa shi bai tuna aboki ko ya gama da shi baya gane ma gane shi a wata aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza nufiha hisur fala ansaba bainahum yawma izin wala yatasaalu idan aka yi busa a cikin ƙaho a wannan rana to fala ansab babu wata dangantaka ko wace iri dangantaka ta haihuwa dangantaka ta abuta dangantaka ta makwabtaka dangantaka ta komi ta yanke to amma gashi nan kuma an ce ya ta'arafu na bainahum suna sanin junansu to malamai suka ce wannan sanin junan da suke yi na farko su tambayi junansu gabanin a gitta musu tsorace tsoraci na alkiyama ba su fara ganin abubuwan tashin hankali ba amma da sun fara ganin abubuwan tashin hankali to shi kenan duk sai kowa ya ɓace ma wani aboki ya ɓace ma aboki dan uwa ya ɓace ma dan uwa makwabci ya ɓace ma makwabci uba ya ɓace ma ɗaɗa ya ɓace ma uba a wannan ranar don haka waɗannan ayoyin wannan shine malamai suka yi jam'in su babu ta'arudi a cikin su wannan ya ta'arafu na bainahum yana nan kuma waɗannan shi ma yana nan suna sanin junansu gabanin a gitta musu tsorace-tsoracen eh, abin nan lahira amma da ake tashi kuma shi kenan kowa ya ɓace ma wani tsoro ya ƙaru kenan Allah ya ce kar hasirar lazina kan zabo bi liqa'il lahi haƙiƙa waɗanda suke ƙaryatawar gamuwa da Allah sun yi hasara wato babbar hasara ta same su nan duniya kuma da lahira hasarar ta same su kuwa shine sun saida lahirar su saboda duniyar su don sun karyata abinda aka saukan ma wanda ke musu wa'azi shine annabin da an ka aiko musu yana gwada musu abin nan tashi alkiyama da sauransu na karyatawa saboda jin daɗin rayuwar duniya to wannan farfarin da suka yi suka sai da lahira aka ba su duniya shi ne yasa suka samu hasara wato sun hihitar da abin da ke karewa da abin da baya karewa Allah ya ce wa ma kanu mutadin ba zan waɗanda a shiryayyu ba wato daga gane gaskiya domin sun riga sun bar hanya wadda an mai nisa Allah ya ce wa ma nuri ne naka ba alal na iduhum ko dai ya kai annabi ko kai mai karatu wanda ake wa izgili ko mu nuna maka sashen wani abu wanda muka yi musu alkawali domin Allah musu alkawalin azaba za ta same su to galiban mutum na son shagani a wa wani wanda ke karyata addini ko abin da ke fada da addini azabar da Allah ya mishi alkawali yana son shiga ta faru domin za ta zama horaswa ga wasu kuma ta zan sanya yawa gare shi to wannan ba dole Allah shi gwada ma wannan abin ba haka yace ce annabi sallallahu alaihi wasallam nan ko dai mu gwada ma sashen abin da mun kai musu alƙawali na azaba au kuma na tawaffayan naka mu karbi rayuwarka baka gani ba duk ɗai ne ba su dai tsira daga abin da mun kai musu alƙawali na azaba wato ko mu gwada maka abin da mun kai musu alƙawali kana raye ka gani ko kuma mu amshe ka baka gani ba ka rasu duk duka dai fa'ila na marji uhun. makomarsu a wurin mu take ka za mu yi musu azaba a ranar lahira ka gani idan ba ka gani duniya ba ka gani a lahira kuma ka sani Allah ce thumma Allahu shahidun sannan kuma ka sani Allah mai shaidu ne alama ya fa'alu da bisa ga abin da suke aikatawa wato yana rubuce shi a abin da mala'iku na rubucewa kuma baya kucewa thumma Allahu shahidun sannan kuma thumma ka sani kuma wali kulle ummatin rasulun ko kowace al'umma tana da mazo bakar tashi ba ku wani kulli ummatin rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun to Allah subhanahu Ta'ala kuma yace ka sani kai hankuri da abin da ake yi na karyata ka wali kulli ummatin rasulun haƙiƙa kowace al'umma da ta shuɗe tana da manzon da an ka aiko mata kuma manzon nan ya gamu da irin abin da ka gamu da shi kuma ya yi haƙuri kai ma ka yi haƙuri watan kowace al'umma tana da manzo wanda yake ja ahun rasuluhum manzon su ya zo musu da gaskiya kuma sun haƙar ya tashi faƙudiya bainahum Allah ya hukunci tsakanin su da adalci wato manzon nan da ya zo ya musu gargadi so haƙi to Allah ya musu ya yi abin nan hukunci tsakanin shi manzon da al'ummar da an ka aiko shi akan su da adalci wato Allah ya musu azaba kai ma ka yi hankuri wannan azaba za ta samu masu karyata ka in duniya in kuma lahira wannan kuma ita ce adatullah subhanahu wa ta'ala ba shi wa alƙarya azaba sai ya aiko mata da annabi ko kuma ya aiko mata da manzo wanda abin nan mai wa'azi wanda zai gane da su ga hanyar gaskiya idan sun bi shi kenan sun tsira daga azaba idan ba su bi ba to azaba na iya samun su to wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi shine rahama wadda maki ta hana a saukan mu mutane azaba matukar annabi na cikin mu Allah ba zai muna azaba ba sannan bayan ya tafiya ta matukar muna wa'azi muna aiki da abin da muna bakan sa kuma Allah ba zai gama al'umma da azaba ba sai dai dai wasu samu wannan wannan samu lafiya don haka Allah ya ce ga wata aya wa ma kunna mu'azzabin hatta na basu rasula ba mu zan masu yin azaba ba ga al'umma sai mun aiko manzo sai mun aiko mata manzo idan ba su yi ba sannan a yi musu azaba don haka nan ka yi hankuri kowace al'umma tana da manzo wanda an ka aiko mata wato kuma za a yi musu hukunci tsakanin su da manzon nan hum la yuzlamun ba a zalunta su da komi ba a zalunta su mutanen abinda sun kai shi za a saka muka musu ba za a yi musu zalunci ba ko abin nan misalar darrati وشي ويقولون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امه اجل اذا جاء to wannan kuma aya ubangiji zai fata ta shubha hayar ta mushrikai da ke kawowa idan aka tsoratar da su daga azaban lahira ko kuma cewa abu kaza in kuna yi azaba za ta zo ta game mutane to galiban sai su ga an daɗe ba a yi ba har suna izgili yaushe wannan azabar za ta zo abinda ake faɗi in gaskiya na azaba ta zo abin nan mu same ta Allah ya ce wa ya na kuma suna cewa mata hazal wa'd wa yashi wannan alkawali da kai mana na azaba zai zo ai ce idan ba mu bi ka ba za a mana azaba to faɗa mun ne yashi azaba za ta zo don mu shirya mu karɓe ta wannan izgili in kuntum sadiqina yanzu kun zama masu gaskiya Allah ce a wannan ba aikin kamar da ya Muhammad qul ce la amliku li nafsi darran wala na ni ba ni mallaka ga kaina suwa ko amfani ba ni ya maka yana cuta kuma ba ni ya sa maka yana amfani da ban mallaka ta na ya zan mallake shi gwani kuma ya zan yi san gaibin sadda wannan azaba za ta zo wannan bai samuwa gare ni illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so ya saman wato shi dai ke samu na don haka nan ni ban san sadda wannan alkawali da Allah ya yi muku bana azaba zai zo muku don haka nan ku yi abin an ka ce ku yi ku tsira daga wannan azaba lalle sanan ta he la muhalata to Allah ya ce Um, likulli ummatin ajalin kuma ka faɗa musu cewa ga kowace irin al'umma wadda mun ka aiko mun sanya mata ajali don haka idan ajalin na ya zo na saukar azaba ko na halakar su to zai zo kuma fa iza ja ajaluhum idan wannan ajali nasu ya zo fala yastakhiruna sa'atan ba a jinkirta musu sa'a guda su gyara wala yastaqdimuna kuma ba a gabatar da halaka su da sa'a guda ta lokaci don haka nan ku yi ta abin da kuke lalle lokacin nan na nan tafi kuma idan ya zo ba a jinkirtawa kuma ba a gabatar da shi qul ara'aytum qul ara'aytum in atakum Allah ce kul wada mu ce ku bani labari wannan azaba da ake cewa za ta same ku idan kun haƙare ta kula ganin kamar izgiri ne ku bani labari in atakum ku idan azabar nan ta Allah ta zo muku bayatan da daddare kuna kwana ta same ku auna haran ko kuma da rana ta zo ta same ku kuna abin nan kuna ci da abincin ku wato Allah na iya kawo ta da daddare ko da za ta same ku wato in ta zo menene menene mahita gare ku wato shine aka darce idan wannan ta zo menene mahita gare ku Allah ya ce ma za a sta'ajilu na al mu? shin mi yasa waɗannan mutane a mai ke gaugawa mi yasa mai suke gauga ga saukar azaba ba husanta ba ne halan Allah ya ce a summa a cananka ya zama wa a amintun bihe al'an a wancan lokaci wannan lokaci na saukar azaba idan ta zo kuna ganin a sannan za ku yi imani kuna gani idan kun kai imani a wani lokaci sai amfane ku zaka na kada ku yi gaugawar bidai azaba idan ta zo kun kai imani to imanin ba za a karba ba domin imani baya tasiri lokacin saukar azaba don haka ku bidi zamnawa lahiya ku bidi ku gama lahiya da bangan ubangiji to Allah subhanahu wata'ala ya ce waƙar kuntun bihi ta sta ajiyar ku dai kun zan kuna neman suwa bisa ga wannan azaba wato kun eh al'ana ya haka ne a yanzu cikin wancan magana ce wato waƙar kuntun bihi ta sta ajiyar kun zan kuna neman suwa da azaba ta zo wato kuna karyatawa domin karyatawa kamar wani neman azaba ne ta zo to lokacin da azaban nan ta zo ku sani imani ba zai muku amfani ba na ku tuba ku bar shirki tun azabar Allah ba ta sauka gare ku ba to sun maƙila ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا ما كنتم تكسبون to Allah ce summa kuma ƙila lillazi na zalamu an ka ce ga waɗannan da sun kai zalunci bayan azabar ta sauka wato ba ku yi imanin ba kuna ganin ba za ta zo ba ta zo ta same ku ƙila sai a ce lillazi na zalamu ga wanda sun kai zalunci zuƙo azabar holdi ku ɗanɗani azabar dawama. wato ku shiga cikin azabar nan da kuke musu ga ta zo ku shiga cikinta kuma ku dawama a cikinta har to ji zauna shin an sakan ka muku ko kuma na hal da ma'anar bal a lalle to ji zauna an sakan ka masu ɓanna bai makuntun bihi ta kasibun an sakan ka muku daidai da abin da yazzan kuna aikatawa wannan abin da kun ka bida na saukar azaba gashi ya zo kuma ta same ku don haka na abin da kun ka bida na same ku babu abin nan tausayi gare ku ci gaba western bai unaka وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون to Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da bayanin masu shirki har yanzu da izgili domin wannan duk abin da ya gabata izgili ne suke yi da saukar azabar to saboda ganin an daɗe azabar bata sauko ba har suna tambayar annabi suna misa fatawa shin wai ko abin nan da kace zai same mu da gaske ne da same mu don gashi mun dade bai same mu ba mun ga duk abin da muke yi kace azaba za ta zo har ta zo ba gaskiya ne kuke faɗi ko ko ba gaskiya bane to shine annan Allah ba mu labari yace wa yastanbi'unaka kuma za su neme ka fatawa za su neme ka labari abin da hake faɗa mu suna cewa a haƙun huwa wai ko wannan azabar da kace za ta zo gaskiya ne wannan huwa yakan ɗauki azabar da sun ka biɗa, wato wannan azaba ko gaskiya ne ko ko ita wannan huwa tana koma ga alkur'ani shin qur'anin nan ko da an ka ka zo da shi mai faɗin cewa idan ba a yi abu kaza ba za a yi abu kaza gaskiya ne ko kuma ita annabta ta annabi kanta tana wannan huwa na koma gare ta shin shi annabin ma gaskiya ne domin ya faɗa mana cewa wanda ya abu kaza abu kaza zai same shi amma muna ce ba mu kaza ba ta zo ba abin nan ko gaskiya ne domin inda gaskiya ne da ya zo tun da ko mun kai ta ba a kama mu ba to lalle abin nan akwai shakka gare shi to Allah subhanahu ta'ala. ya ba da amsa ne ce annabi kul ka ce wato i warabbi i na'am wannan i irin ta hausa kenan larabci ne i hausa sun ka ara su masu sun <laughs> bin nan wato ma'anar wannan i na'am shine ma'anarsa harfi ne daga cikin huruful jawab kuma galiban da'iman ya ci ma alƙasu yakan zo tare da rantsuwa ko shi an ka ce i sai an ce wallahi ko i wa rabbi kuma wannan ko da hausa galiba mutum ya ce sai ya ce i wallahi ko ba haka ba eh, inda haka aka ya ce i wallahi haka aka yi to wannan haka shi ma ne hurufin eh, eh, da'aman yakan zo tare da harufa na rantsuwa ma'anahu na'am wato na'am wa aka samu bi rabbi innahu la haq lalle ina rantsuwa da ubangiji na wannan qur'anin gaskiya ne ko kuma wannan manzon gaskiya ne ko kuma wannan azaba da ake faɗa muku ita ma gaskiya ce kuma wannan ya yana zuwa wasu ayoyi da ma'anar bal wato kamar na abin nan ƙalin lazina kafaru ƙalin lazina kafaru lata na sa'atu ƙul bala wa rabbi latatiyar nakum wato waɗanda suka kafirta suna cewa alƙiyama ba za ta zo muna ba saboda an yi ta faɗin ta ba ta tashi ba har yanzu wato abin nan ba wani abu illa rayuwar duniya ce kawai Allah ce a kul bala wa rabbi kama i wa rabbi a a tana nan rantsuwa da ubangiji na za ta zo muku la tatiyan nakum azaban nan ko kuma ƙiyaman nan za ta zo muku to su ma waɗannan mutanen masu karyatawa annabi ka faɗa musu ka ce i wa rabbi innahu la haqqun ina rantsuwa ko kuma i na'am ina rantsuwa da ubangiji na wannan qur'anin gaskiya ne ko kuma wannan annabin gaskiya ne ko kuma wannan azaba da aka ce za ta zo ita ma gaskiya ce za ta same ku don haka nan ku ke gaugawa mutum dan adam shi ke gaugawa wa khuliqal insanu ajula an halicci mutum da gaugawa domin abinda aka ga shi mutuwa da ayoyin don haka nan ya hasan abin Abinda yake son shi gani na sakamako don gani ka idan ya mutu bai gani ba shikenan an kware shi Allah subhanahu ta'ala hayyun ne la ya mutu ba ya mutuwa don haka nan alƙawalin da ya yi abu zai samu zai samu ba ya gaugawa shi dan adam adda gaugawa kuma gaugawa galiban kamar daga hadisi daga shaidan ne a abin nan al'ujilata mina shaitan Allah ya ce wa faru sun ka zama wa mutane da haka nan yana da kyau ko ga rayuwarka kai musulmi ke zan kullum kana da natsuwa ga al'amuranka kada ka yi gaugawa ga al'amurra ka bi su daki daki ka samun nasara amma duk mai yin gaugawa ya ce ya rama ya an kai to zai rami wani lokaci don haka ke ganin hausa ke cewa da abin nan in kana son ka abin suna cewa ga masu karin magana da ka dafa mutum da ruwan zahi gara ka dafa shi da ruwan sanyi domin idan ka dafa shi da ruwan zahi bai daɗiya zai mutu kaga takaicin da hake ji bin nan bai cirewa maza amma da fashi da ruwan sanyi shi bai lahiya ba shi bai mutu ba kullum kana gani ne abin nan to wannan eh, natsuwa abu ce wadda an muhimmiya kuma tana da kyau ki zan musulmi na kula da ita don haka na Allah ya ce nan warabbi wato karance da kai abin nan ka ce musu na'am wannan alqur'anin da ake karanta muku kuma wannan azaba gaskiya ce wato tana nan ta yi wa ma antum bi mu'jizin ba ku zama danda ke kubce ma Allah ba idan ya tashi kama ku Allah idan ya ce zai wa zai kama ko shi kama maza ko ya kama da daɗewa amma dai zai kama kaga fir'aun ya ce shi Allah mahi girma ana rabu rabbukumul a'ala wannan kalma ta sayi Allah ya hushi da shi ya ce wala ma'asafu na lokacin da ya hasalantar da mu Allah ya hasala amma sai da shekara arba'in sannan aka kama shi shekara arba'in to kaga ashe abin nan mutane ba huzon waɗanda ke kubce ma Allah mai tashi kamawar a wannan sifa ce ta ubangiji ta halim ne mai haƙuri ne yana abu abu dake dake kuma a rahamarsa ita ta rinjaye hushinsa don haka ne ko zama rahama ubangiji ta hiyarwa bisa ga hushinsa da yawa ake abin da ya kamata shi kama amma bai kama ba haka nan ko shi mutum roƙon rahama ubangiji Allah shi mana rahama Allah ya ce walau anna walau anna li na nafsin da a ce ga kowace rai wadda take zalama ta zalunci kanta tana da mafil arda abinda a cikin ƙasa wato a ce duk abin da ke cikin ƙasa na dukiya na rai ne wadda ta zalunci kanta kuma la'abta da bihi ta bashe shi wansa don a barta ko wato um, um, um, ta bashe shi wansa don a barta ranar alkiyama kada a yi mata azaba to wannan ba za a karɓa ba wato azaba nan za ta same ta don haka in kana son azaba ka ta same ka tun nan duniya in ka tuba shi kenan amma idan aka je lahira mutum da zunubai ko da shirki to idan abin da a cikin ƙasa duka ya koma abin nan zinari ko azurfa ya ba sai hansa ba za a karɓa ba kamar da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ga wata aya innal ladhina kafaru wa matu hum kuffar wa lam yuqbal min ahadihim mil'ul ardi zahaban wala wabtada bihi waɗanda sun kafirta waɗanda sun abin da sun kafirta kuma sun ka mutu suna kafirai to ba a karɓa ga ɗayansu in ya cika ƙasa da zinari ya shi ta hansa Allah ba zai karɓa ba kuma ba za a yi hansa gare shi ba don haka na ashe tun nan duniya ake shirin biɗan lahira nan ake samun guzuri nan gidan duniya to gida ne na biɗan guzuri don haka nan ka yi tattali ka yi ayyukan alkhairi ka cika uh, ma'auninka da ayyukan alkhairi tun baka mutu ba idan ka mutu ka tafi lahara ba fansa baka ba da dukiya a fanshe ka baka ba da ɗiyanka baka ba da ƴaƴanka baka duk wanda ka sani baka ba su ko ka ba su ba a amsa sannan kuma babu wanda zai matsaye abin nan ya amshe ka beli babu wannan lokacin domin ko shi ta kai ne yake yi wuri ne wanda yake wato babu abin nan maga isa a nan duniya akwai magayasa kana yayin laihi wani an soka ko mi girman laihinka ko magana ya za a sake ka ko takarda ba su za a sake ka amma a lahira babu wannan saboda kowa abin da ya ishe shi ya ishe shi abin ya zo da shi kurun ya ishe shi ga annabawa su wasu kansu ma suna jin tsoron wannan ranar ga annabi ibrahim na rabbi sallim sallim allah ka tsar da mu allah aminci aminci to ina sauran wani annabi ibrahim to bare wani A ce lahira ba kowa don haka nan duniya na za ka yi tattali ka yi tattali guzuri ce duniya kamar abin nan ne kamar wadda hadisa ya ce muna wanda a duniya nan kamar matahi ne ka cikin duniya ka annaka gharib kamar bako au abir sabila ko dan hanya dan hanya ko hijira yake yi yanzu wanda yake yana son ya tafi wurin aikin umra a bana ko hajji ko wani abu yana jiran yana jiran a bashi a passport a yi mai biza a yi mashi wane ne sai ya tafiya ko ba haka ba to haka duniya take kowane mana an cika mai takardu abinda ke jira kawai biza radda an ka ce ga biza shi kenan sai tafiya ba mai iya kara ma abin nan don haka nan a gidan duniya nan za a yi tattali nan za a bi lahira kuma allah ya sanya ta zama muna abin nan wurin za mu samu guzuri wanda zai tsayar da mu lahira to allah ya ce wa asarrun nadamata kuma su mashirikai kafin rai za su sirranta a cikin zuciyarsu an nadamar da sun kai lamma ra'awar azaba lokacin da sun kaga azaba ga ta bayyane Allah ce wa qudiya bainahum bil qisti an yi hukunci tsakanin su da adalci wa hum la yuzlamun su ba a zalunta su da komi abinda sun kasgo da shi lahira shi zaka iskewa wa man ya'mal misqala dharratin khayran yara in ka ta lahira da gwargwadon kwayar burburwa ko ƙura na sharri zaka gan shi in kuma alkhairi na za a ganshi ba a karawa ba a ragewa duk abin da ka gani aikin ka ne to ci gaba ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ala ku saurara inna lillahi ma fi samawati wal ardi ku sani Allah shike da abin da ke cikin sammai duka kuma shike da abin da ke cikin kasai duka nashi ne wato mallakarsa ne kuma bayansa ne ba wanda adda wani abu a cikin sama ko ƙasa wanda ya tare da Allah shi adda bayansa duka shi adda lafiya shi ke saukar da ruwan sama shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke azdirtawa shi ke talautawa duk waɗannan abu ga hannunsa suke babu wanda adda su don haka ashe ba ku iya kubce mishi kuma ku sani inna Adallahi haqqun haqiqa alƙawalin Allah gaskiya ne walakin na akasarahum la ya'lamun sai dai mahi yawan mutane ba su san wannan alƙawali na ubangiji gaskiya bane wato abin eh, wato ba su san wannan alƙawali na ubangiji na gaskiya bane to ina ne eh, eh kuma ubangiji shi ke sanyawar rayuwa a cikin jikunkuna sannan kuma shi ke karɓarta wa ilaihi turja'una kuma gare shi ake komawa a cikin gidan lahira don haka nan ku biɗi guzuri na komawa ga inda ubangiji to ci gaba ya ayyuhan nasu يا أيها قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير to Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ku sani karja akum mau'izatun hakika wani irin gargadi ko kuma tunatarsuwa ta zo muku wato wani irin gargadi ya zo muku wanda ya kamata ku kula da shi ku natsu ku abin nan ku fahimce shi min rabbikum daga ubangijinku wa shifa'un kuma abin nan eh, eh, magani lima fi sudur abin da a cikin zukatanku sannan wa hudan kuma shiriwa ne wa rahamatun rahama ne lil mu'minin ga dukkan mu'minai wato anan mawqizatun nan shine alqur'ani ko kuma shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ya zo muku alqur'ani ya zo muku shi alqur'anin nan wani irin gargadi ne wanda an mai girma gare ku wanda ke tunani abin nan hankulla waɗanda an masu tunani suna abin nan suna kula da shi su fahimce shi sannan shi kuma ƙur'anin nan sabkaswa ne daga ubangiji ba ƙaƙawa ne ta wani mutum ba sannan kuma shifa'un magani ne magani ne wanda ke wankewar zukata daga dukkan wani datti na kafirci da na hasada da na makar da na abin nan hikida da duk abin da ka sani na kazanta to ƙur'ani zai wanke maka wannan laka Allah ce shifa'un lima fi sudur waton magani ne warkasuwa ne warkewa ne a cikin zukata nan cewa warkewa ne a cikin zukata wato abinda an ma'ana ta yi ka karanta alkur'ani ka san abinda ne yake ciki domin karatun alkur'ani haka nan zube ban kawai ba tare san abinda ka karanta ba to amfaninsa kalilan ne a wani lokaci ma ba zai amfanin ba sai ya zan kamar jaki ne an ka azama tulin littafai domin ba hikima ka karanta fatiha da farkonta ta har ƙarshen ta amma baka san abin da ka faɗa ba wannan zai tasiri a cikin zuciyarka ba zai yi ba don haka nan karatun da ake yi ka san abin da ake karantawa ka san ma'anar abin don haka wajibi ne ga kowane musulmi ya iya karanta alkur'ani ya san ma'anarsa baka da hujja a wajen Allah yan kan mutu ka zo baka iya karatun qur'ani baka san ma'anarsa ba baka da hujja domin an baka rayuwa an baka lokaci mai tsawo wanda za ka yi karatun kada ka ce wai aina tsoho ko na daɗe bane ba a fara yanzu ko da ɗaya rana ana faɗa ma abin nan harfi guda da ma'ana ta ita yi kana cike kana da uzuri in ka mutu ka mutu mai bada ilimi amma ka yi zaman ka kawai wanda ka gara ma kawai ka karanta qur'ani alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim zuzuzuru shikenan ka kare baka san abin da ka karanta ba to wannan sai ka iya karatun haruffansa kuma ka san ma'anarsa ka san ma'anar alhamdulillah rabbil alamin ni ka faɗa a ciki wannan wajibi ne gare ka don haka rashin kula da waɗannan abubuwa shi yasa za ga mutane na karatun qur'ani yadda sun ka ga dama a tada masu tafsir ma za ka ji wani in ya karanta wani abu ma sai abin ya baka mamaki ina sauraron wani mai tafsir a cikin rediyo abin yana karatu wata aya sai ya faɗi dalilin saukarta ya ce abinda aka so dalilin saukar wannan aya ce a wannan lokaci in annabi na wa ƙuraishawa wa'azi yana kiran su ga addini sai a tara yara a ce su yi ta kiɗi don kada ajiya sai ya ce sun abin nan sai Allah saukar da wannan aya wal gaufi hila allakum tangalibuna to kaga wannan ba karatu bane kuma wal gauhihi la allakum tangalibuna kaga wajibi ne ka san yadda zaka faɗin harufin alkur'ani sannan ka san ma'ana ta wannan ba ɗauke ma shi wadda kasan ba ɗauke wadda kasan ga rayuwarka kana bidar abinci ka bidi sutura kada ka ji kumya kada ƴaƴanka su ji kumya ko ba haka ba to don me za ka bari ka ji kumyar lahira ashe kada ka bari rayuwarka kurum ka mai ta bidar abinci har abada da'iman ba ka tunanin komai sai duniya to kada ka zama mai haka nan ka zan qur'ani zan warkaswa a cikin zuciyarka kuma wannan yana nuna muna wani kuskure da mahiya aka fahimta a ƙasar nan a da domin wannan ita ce abin nan mahi girman ayar da masu rubutun shake hujja da ita domin allah ya ce ah, ya ayyuhan su karji aku mu'tu rabbikum wa shifa'un lima fi suduri cewa shifa'un su ganin su magani sai an sha ko ba haka ba haka da idan kana son abin nan eh, abin nan ma rubutun soyayya sai ka je ka ba malami kuɗi ya rubuta ma alqaitu alaika muhabbatan minni eh, a cika ma allo sai a wanke ka shanyi to wannan ba shi an ma'ana ba in ka rubutu ka wanke ka shanye ka sha ruwa ne kawai baka sha wani abu ba eh, ba magani ba ne ka sha ruwa ne kurum ka sha mun gane wannan abinda an ma'anan maganin ƙur'ani ka karanta shi karatu da harshenka sannan kuma kada ka ba wani kuɗi ya karanta maka ba a ba ka biya ma mutum kuɗi ya ma ibada mutum baya da wata ibada wadda za a rubuta mai lada sai wadda aikata da kansa don haka nan shi koya ma karatun qur'ani ka karanta da kanka wannan ba laifi ka ce mutum ya ma addu'a wannan ba a hana ba amma dai ka biya a rubuce maka ƙur'ani da bakar habbi rabbin nasi ka shanye to wannan baka yi babu shifa'ul lima fi sudur ba magani bane ya zo a hadisi um, annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa alayka bi qira'atil qur'ani wal asal ina horonka ina ka da karatun alqur'ani sannan kuma da shan zuma waɗannan dukkan su magani ne ƙur'ani magani ne manzo Allah ya ce fal qur'anu shifa'un lima fis sudur alqur'ani magani ne warkaswa ne da abin da ke cikin zukata idan kana karatun sa zuciya za ta cika da imani da ta cire ma abin nan abin da ka sani na kazanta a cikin zuciya ta sai cika ta da tsoron Allah wal asalu shifa'un min kulli da'in zuma kuwa magani ne ga dukkan komai don haka nan kana iya shan zuma a koyaushe kaga waɗannan maganunuka ne guda biyu waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu guda warkaswa ne a cikin zuciya guda fa warkaswa ne ga cututtukan da ke cikin jiki wannan kuma akwai abin nan littafin ibn qayyim dibbun nabawi kana ai karanta ka ga yadda ake shan zuma don ita ma shan zuma din yana da yadda kamata ka shata ba kai ta kwankwada ka tarar abin nan ba ba haka ake yi ba ka samu malamai wanda sun ka san wannan sai su koya maka yadda ake sha to ina ne qul Allah ya ce ka ce eh kuma shiriwa ne shi alqur'ani wa rahamatun kuma rahama ne lil daga ga ga abin nan ga mu'minai waton shi alkur'ani bancin eh, abin nan shifa'un eh, lima fi sudur sannan hudan shiriwa ne kuma rahama ne amma ga wa Allah ce ga mu'minai domin mu'minai kawai za su karanta alkur'ani su yi aiki da abin da ke cikin qur'ani wanda ba mumini ba bai damu da karatun alkur'ani ba ba ruwansa za ka ga wani an tara mishi auradu masu yawa da sahi tun bayan sallar bayan yana ya kama auradu har zuwa ƙarfe takwas bai ƙare ya karanta da ilul hairati ya aje ya ɗauko abin nan eh, wajen jaushi ya karanta shi aje ya ɗauko hezbol abin nan ƙahari ya karanta shi aje ya ɗauko wannan duk waɗannan wuraddan ka aje su ka ɗauko sura guda ka karanta ta Alƙur'ani ya yi su wannan shi ne don shi allah ya ce kawarkar da zukata amma sauran aura da shina yiwa wasu su su dace da shari'a wasu su dace babu shari'a ba da shari'a ba don haka nan kamata yi a ce duk aura da ɗinka ƙur'ani yana gaba sannan waɗanda zikirori da aura da waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana suna da yawa akwai auradu zikiri na subahin da ake ba sallar subahin akwai wanda ake yi da rana akwai wanda ake yi da daddare akwai wanda ake yi lokacin kwanci lokacin cin abinci lokacin saduwa da iyali lokacin fita cikin gida lokacin tafiya lokacin zama wurin karatu ko ina annabi ya bayyana sallallahu alaihi wasallam amma ga saboda mutane wannan ilimin ya musu nisa duk sai an ka hurhura an ka ɗauko musu wasu an ka ba su waɗanda ba su kai darajar waɗannan ba don haka imamu nawawi a cikin wani littafi nasa yana cewa abin da wajibi ga musulmi ilimi wanda a wajibi ga kowane musulmi ya sani sanar da 'ya'yansa sanin alkur'ani shine na farko sannan na biyu sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sannan na uku ra'ayukan malamai don su akwai zaɓi in kaga dama ka bin kaga dama ka bar shi amma shi alkur'ani wajibi ne kai ake da shi wajibi ne ka san shi sunna annabi wajibi ce ka santa ko da ko gwargwadon abin da za ka ibada da shi ka san yadda ake sallah ka san yadda ake alwallah ka san yadda ake wankan janaba ka san yadda ake taimama ka san yadda ake cin abinci yadda ake shiga yauci duk wannan sunna ta bayyana ma to abin da ya taho na ra'ayoyin mallamai wannan kana da zaɓi wani mallami in kana so ne ka bi shi wanda baka so ka bari wanda kaga kyawun rawani ne ya rawani ka bi shi wanda bai iya baka bar shi wannan ba shi ba shi kenan ba to amma wancan shi addoli babu zaɓi gare su amma wannan akwai zaɓi don haka wajibi ne ga kowanne mu karantar da 'ya'yan mu karatun alkur'ani bale ma a wannan lokaci da abubuwa sun ka abin nan su hakwabi an bar yara ba karatu ga sunan abin nan eh, abubuwa sun lalace daga nan wajibi ne kawa ɗan ka tarbiyya ka samu wanda zai karantar da yayan ka alkur'ani kuma yadda ake karanta shi da tajwidin ba kama tamnasa yadda ake tamnakara ba game da malam abdullahi dan fodi ya faɗa a cikin littafin sa wala ta luquhu kal wakil bakari kada ka kama tamna alqur'ani kamar yadda nake ke tamna kara ka karanta shi da irabin sa yadda an ka sabkar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a cewa dole ka girma sai harshen ka zaka da larabawa bai yiwa amma dai ka yi kokarin koyo kuren da ka samu a cikin koyon wannan ba laifi amma ka ce baka koyawa to wannan akwai hadari gare shi wa rahamatun kuma rahama ne shi alqur'ani rahama ne tsakanin muminai wasu da junansu domin zai sanya musu waton abin nan soyayya zai sanya musu dankon zumunci zai duk abin da kasance na rahama ƙur'ani zai sanya tsakanin muminai wasu amma waɗanda ba muminai ba su kullum za su ga ana katun ƙur'ani ana tadda hankali ne don haka in ka ce abu kaza bai da kyau a ce ka tadda hankalin mutane mutane sun saba zaman su lahiya lokacin musu da sabon abu wannan ba sabo bane ƙur'ani ba sabo bane tsoho ne don haka wanda ya abin da a cikin alkur'ani shi ya yi tsohon addini wanda ya zo da abin da ƙur'ani bai zo da shi ba ko sunna shi ya sabon addini mun gane wannan to Allah ce kul ka ce wato ka ce bi fadlillahi wa bi rahamatihi fa bi zalika falyafa, wato wannan wa'azin da an ka ce muku mau'izatun da an ka faɗa muku da farko da shi wannan wa'azin da abin da ya biyo baya ka ce bi fadlillahi wa rahmatihi da falala Allah da rahamarsa ke sa wannan ka amshe shi kai amfani da shi kuma wafi zalika da shi wannan mau'iza din da sanin qur'anin da shi ya kamata su waɗannan mutane masu neman gaugawa azaba su yi murna ko kuma mu'minan da sun kai aiki da shi da shi ya kamata su yi murna wato shi abin murna ba magana gauga a zo musu da azaba ba Um, wa huwa khairun wannan shi ya zama alheri bisa gare su ma yajma wanda bisa min suke tarawa ai na jin dadin duniya ko waninta don haka nan sanin alkur'ani da aiki da shi to shi ya kamata mutum shi alfahari da shi kuma ya abin nan ya san shi alfahari da shi ba wai abin da ke tarawa na duniya ba wani kamar da muka faɗa karatun mu da gabata na baya idan Allah ba shi duniya sai daga dukkan abin nan rahama da komai Allah ya ba shi. kamar yana da wani gata Allah yana son sa kamar ayat da muka karanta fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani sai ka komai na duniya Allah ya bashi yana son sa amma da an hukunta mai dan arzikin sa kadan ko wata musiba ta same shi fa yaqulu rabbi ahana ne ubangiji na walakanta ne to wannan ba shi abin farin ciki abin da farin ciki kai farin ciki ga wannan falala da ka samu ta mau'iza mai girma da alqur'ani da biyarsa Allah taimake mu

abubuwan da mashirkai ke yi mun haɗu wasu da yawa kuma ga wasu nan daga cikinsu akwai halattawa da haramtawa ta gashin kansu wato abinda suke so su halatta shi abinda ba su so kuma su haramta shi ko kuma dukkan wani abu wanda zai zo ya halatta wani abu wanda Allah bai halatta ba ko ya haramta wani abu wanda Allah ya haramta to ya shiga cikin wannan wato dada in mutane za su haramta makansu ne don shawa ko kuma su dokoki ne za su zo su haramta musu abinda Allah ya halatta sannan su halatta musu abin da Allah har da su shiga cikin wannan wato wannan babban abin nan ne babban laifi ne wanda ke mai girma don haka Allah ce kulka ce a ra'aytun ku bani labari ma anzalallahu lakum min rizqin abinda Allah ya sauka muku na arziki wato na daga abin nan ruwa da abinci da dabbobi da wane ne duka wannan duk Allah sauka muku da shi faja'altum minhu haraman wa halalan a ciki ne kuka ɗibi wani kun kamar da shi halal kun kamar da wani haram kamar da sun kamar da bahira da sa'iba eh, abin nan dabbobin da suke bari don kansu a wannan lokaci kamar nan kasan nan ma da akwai irin waɗannan abubuwa akwai da za ga awaki suna abin da ana sakin awaki a ce wannan akuyar doguwa ce ba za a kama ta ba ko wannan eh, tunkiya ce ta doguwa ko irin kajin nan a ce wannan eh, ƙudugu kazar da ba ta da gashi ko ce hikirkita ka yan bori ba a cinta ita don haka nan ko za ta mutu sai tana ana kallo har ta mutu ba a ci to duk irin wannan sanya abin da yake halan ne a mai da shi haram to aiki ne na masu shirki ko kuma kowace irin doka wadda ta zo ta halata haram ta haramtar da halat kamar dokar da ta zo ta ce ta halatta armin jinsi ko ta halatta shan giya ko ta halatta kuɗi da abin nan riba kuɗi da ruwa to duk irin waɗannan dokoki na jahiliya to sun shiga cikin wannan duka ayyuka ne na masu shirki baya kamata musulmi su aikata su kuma ko da musulmi na karkashin dokar da waɗannan abubuwa ke gudana to ya san waɗannan abubuwa haramun ne domin ka san abu haram ne to mai sauƙi ne bisa ga ka ɗauke shi halat in ka san abu haramun ne ko da kana aikata shi kana nan musulmi amma baka san haramun bane kana ganin halal ne to wannan ya ba ba musulunci bane wannan kahirci ne don haka nan wajibi ne musulmi su yi taka tsantsan kwarai da irin waɗannan abubuwa to Allah ya ce ma anzala Allahu lakum min rizqin faj'altum fi halalun wa haram qul ka ce Allahu azana lakum shin Allah shi muku iznin wannan cewa ku ce abu kaza halal ne abu kaza haram ne am alallahi tautaruna ko kuma bisa ga Allah kuke kirkira ƙarya ku aje ku azab ko kuma wannan am bal wato bal alallahi tautarun bari wannan zance ku dai kuna kirkiro ƙarya ne kuna jinginawa ga Allah domin Allah bai ce abu kaza haram bane ko halal bane ko ku kirkiro ku abin nan ku azab wa ma zanna allazina kafaru wa ma zannu allazina yaftaruna ala allahi alkadiba yawm alqiyamah الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون Allah ya ce wa ma zannul lazina yabtaruna ala Allah alkazaba me azzaton waɗanda ke kirkiro ƙarya su jingina ga Allah yau malik mata ranar alkiyama idan aka tashe su da ayyukan da sun kai na azam kirkiro ƙarya su aza ga Allah menene zaton su abin zai same su suna ganin suna ɗaukar nauyin wannan azabar inna Allah haƙiƙa Allah la zo fadali ma'abucin baiwa ne alan nasu bisa ga mutane da bai kama su tunan duniya da azaba ba walakin na aka sarrafin la shukuru ne sai dai mahi yawan su ba su godewa abinda ake wa mutane yan adam ba su gode mishi ba su godewa abin nan sai dai su daɗa kahirci maimakon su yi godiya to Allah ka tsare muka abin nan ka ce ka tarshe mu don ganin sai mu tsaya a nan tunda akwai tambayoyi malam jabir ka zo da tambayoyin to ma dai tsaya nan ko ka zo su kuma ka zo da su ba <laughs> akwai wuya alhamdulillah sai mu kwana anan ya akwai tambayoyi da yawa ina ganin akwai wata ku ya kamata a samu lokaci ka hanka ta ba da tambayoyi suna da yawa gaskiya gobe? to shi kenan masu tambayoyi sai su yi haƙuri eh to in ne gwaji nake ba da amsa in ba wanda ba ya kuma in barta karatun yana da wuya sai an yi tako abin nan akwai eh to ba su ko haka nan ba matsalar su albashi idan an so albashi shi ko yana halitta shiga itikafi eh yana halitta shiga itikafi ai tauki a musulunci halasta yana halitta ka wakkala mutum ya yi maka komai ma harta hmm. da wani aikin ibada wanda ba ka iyawa wanda ba ka iyawa kamar aikin hajji wanda ya suha yana halatta a wakkala wani da ya mai aikin hajji wanda ya suha ba ya iyawa don haka wannan ba mai matsala ba ne kai kana ka bashi ka ce an su albashin ka a biya za a iya su albashi a biya wallahu ta'ala alam wance malami na kasance ina azumi sai na ji zane na ya jiki ko da na duba sai na gama ni kuma ni ban san na yi wani tunani ba malam ya kuce azumi na azumi yana nan domin ga alama wannan mafarki ne ko in ka ga wannan ko mace ko namiji wanda ya ga wannan iftasala wa adama sallah min akhiri na ma ko ji mai ayani mutum da ya wanka ko mai sallah daga sallah da ya ji kai lokacin da ya daga shi don haka alama wannan maniyin ya samu ne na farki da aka yi wanda ya wuce wanda yake wannan baya kawai azumi don mutum ya yi mafalki wallahu ta'ala alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk